ka gaji wallahi na gaji umma na buga na buga ban samu abinci ba sai wannan raman na samu ikon Allah mahaifiyar alhamdulillah sai a yi yan dabaru Allah na albarka Yando? Asalala, akwai raguwar karago ki duba cikin son wannan?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

yanzu na ga kin wanke mutane ai ba komai yaya dama ne kamata a ce in dinga wanke maka kayan in dinga haɗa da naka da umma ina wanke tunda ka kai aiki ya maka yawa wallahi kuwa bini bini muna can hanyar gona ko ai ni daukin goban ma nake Allah ya kai mu Ba ya ganna abin yaya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 dama na san yaya mamu na tsuwa ba mu kuɗin dawo ba ka ganta sai wani ɗoki take yi kuma ba ɗaukin tafiya ba ni fa nake ba so nake in je in gaya da matarsa sai san kwanakin baya ma da ya zo ina bakin rafi ban samu mun haɗu da shi ba ko fa haka ne yalla ya daɗe sa da garin nan ina jin dudu fa zuwansa garin nan ma zai wuce uku hudu ma, tun da ya koma bani baya son zuwa ƙauyen nan to Allah dai kai mu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

kana ta mana magana ni nan zuciya ta wani numfashi take yi isuhu kawai mu tashi mu tafi ba ma son rakiyar ka kawai mu tafi ba ma son rakiyar ka a'a na ba ka son a ya ba ka ce na ba ka son mun goce ka na bari mu zo mu ta ku da ka kare yi anan zaka ga yadda zamu yi da kai mahaifiyar mu mahaifiyar mu ita ce maman mu rikici ina zuwa da Allah inda ta ce ne takun daya mace bari takun ɗin madan ne kawai madan wa alaikum assalam ah, ah, ah, manyan baki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 amma ki duba ki ga yadda yaron dan ya rufe idanu ya man iya min irin abin da zaka iya Allah wadarai da dan koma ka tsine masu albarka mahaifiyar mahaifiyar ita ce haƙuri zaki karki Allah wadare da halin da balle ya nuna kin ji ko abin da nake lura shine ina ganin kamar yarinta ce take damunsa kuma kawai dai da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 Rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina wa mama sharrin shaidani ka kula da mama kamar sharrin shaidani ka lura da mama kabar sharrin shaidani tausaya mama ka bar sharrin shaidani bira'ayin ta mama ka bar sharrin shaidani aikin san me yake burge ni ko dan sai kin Ya da zuwa. Ni ba. huta kenan. Ya yi kyau, ya yi kyau.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 Ah, alaikum na to Ina alhamdulillah muna nan abun ku ba abin da ya dame Ya za a yi. Ai gara nan ya yafi. Amma ai kamar yanzu hutun zai kare mu dawo.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 ai wato haka Allah yake da mansa ai ba ta ci ku gane gidan da wuri ba ka ku yi kokari ne har ba ga za su iya hakuri mu koma sai sun eh ka jan hakuri fa abin da kamar yau hutun ma ka zai kare mu dawo to kin ga laifin mu ne a ah, gaskiya an ce masoyin zuci yake bin sa da jifa kuma an ce garin zasu ya baya nisa gaskiya ne an ji daɗin baki kun dawo gida maimakon ku zauna kusa da mu kun gudo nan to nan din ma ku tsira ba ai shi mun biyo eh to to ina mutan gida tana ciki gaskiya muna hutawa to za a gira ne kan gaisa ruwar yayin ta ba ta saukowa da wuri gaskiya amma Sani dai sai kira na yake ta yi daga cewa za mu je ya bari ai mu gama sannan ya kira ko so yake ku koma da wuri na ai yanzu lokacin ku ne ka bar sharrin shaidani ka kula da mama ka bar sharrin shaidani ka lura da mama ka bar sharrin shaidani wa mama ka bar sharrin shaidani bin ra'ayinta mama ka bar sirrin shaidiyar mahaifiyar mu mahaifiyar mu mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyar aka fara ne? To, ranki shi daɗe kin zo kin zaunar da ni kin ce kan na fita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 ka kula da mama ta yi kiɗan sha ruwan zafin nan ke ki dan sha maganin ko Amma ba zan iya ba cikina ya kulle kamar son mutu da bakin ta. ce, baki Salamu alaikum. Salamu alaikum. Umar. Salamu alaikum.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 kullum ina nazari me zanyi wa mama abin tausayi ne iyayenmu dama sun da ke biyo ta magana da ke wadda ko inna ba na so ta sani kin ji ko ina son jin san bella a cikin birni me mai nasiha sannan sake nushe shi halin da muke ciki ko kwa? to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

dan fita daga gidanka zan fita amma ina so ka san cewa daga yau ba zan karasa gaban ta ko gidan nan aka ba dan baka da abin da zan zo ne ba alhamdulillah za ka ga da rayuwa za da kai ya ah, zai same ni na fi son haka isu Allah ya kiyaye hanya a gaida in nan madam kun ji abin da ya faru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 sannu umu umu ki haƙuri wannan damuwa da kika sa a cikin ranki duk ita ta ga miki da wannan matsalar umu haba inda ta kike tsammanin da sun da na tuna abin da lalle mun ba samu kwanciyar hankali wannan faɗan ma da kike kina ɓata lokacin kin hankali na ba zai taɓa kwanciya ba irin duk da haka na san akwai damuwa Ba kai ki bari damuwar da nake wa umma ke kanki fa na san kina cikin damuwa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 Assalamu alaikum. Ya ji kina? Da sauki. Bacci take ko? Ta sha maganin kuwa? Ta sha. Ta san bacci kina. Mahaifiyar Mahaifiyar Ita ce mamanmu. ce yanzu na fita na sami mai gadi na ake shi shagon mahi kemis dinsa ya je samu miki magungunan mura a samu miki zo ki sha insha Allah na san da kin sha kika kwanta kika bacci kika tashi zaki ji dadin ta sannu mura ba dadi wallahi Allah kiyaye ni sai mu a siyo local magani a kemis insha. eh mana magungunan mura nace je siyo miki eh, procol ne da shauransu ko Allah kiyaye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 don haka baka bari yana ba ah, ba sai ma ni da good intention ne ga kina cikin damuwa ban san abin zai zama haka ba yanzu na ganin baki da test na san abin ki hmm. ba zan me zai hana in ji su miki farfi su ki samu ki ci ko ki samu test su ki samu ki sha magani ki kwanta amma farfi sun kaji kike so ko kuma na dabarin sa duka biyu ka ga wanne zan iya ci a ciki ok a sai duk binki sai ki sanga wanda za ki ci a ciki ba to bari rashin na je na bar restaurant da su ki ko kun ga wannan magungunan <clears throat> ki rike shi kafin na dawo yanzu ko ki ki samu guri ki zauna yanzu da in sha Allah sai na dawo Yaya! Yaya! Yaya!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 mama za ta kula da rayuwar ka a dace a rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina nan zane ni zan yi wa mama abin tausayi ne iyayenmu ni zan wa mama na duniya ta shaida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

mahaifiyarmu ni na san arina fada da aljani babu riba kuma fada da mai kuɗi asara abun hannu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 ce umarmu mahaifiyarmu ita ce babarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu na je na samu dalilin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 yadda na ce haka za a yi kun ji na gaya muku sannu ba